Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu wararren ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyoyin manoma da makiyaya da sarakan gargajiya tare da masana dokoki kan harkar noma da kiwo sun yi wata ganawa mai mahimmanci sai kuma kasar ghana inda ministan harkokin zango ya fara wani rangadi domin magance matsalolin mazauna wuraren yau muna so mu ji ra'ayinku ne game da ƙudurin gwamnatin niger na yin garan bawul akan dokokin haraji da suka hada da sa haraji kan kuɗin gado da sauransu ta dalilin haka ne za mu buɗe layukan waya mu domin ku kira ku bayyana ra'ayi kada a manta lambar da za a kira ita ce biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa wato plus kafin a kira akwai mu da labaran wasanni amma duk kafin nan sai mu ji labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau ga cikakkun labaran al'ummar ƙasar kenya sun kada kuri'a yau a zaben shugaban ƙasa karo na biyu ko da yake masu kada kuri'a ba su fito sosai ba kamar zaben da aka gudanar ranar 8 ga watan agusta yayin da aka yi zanga-zanga a wurare da dama da 'yan hamayya suka fi ƙarfi. Matsalar tsaro kuma ta tilasta soke zaɓen a waɗansu wurare har zuwa ranar Asabar. Lamura sun sauya a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar karo na biyu ba kamar yadda suke a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar da farko ba. Jacob Maina da ya kada kuri'arsa a Dagoreti wani yanki da aka ɗauka a matsayin inda jam'iyya mai mulki ta fi ƙarfi ya bayyana cewa. Things were good, actually cool, uh, but the people didn't show up like ya ce komai ya tafi da kyau sai dai mutane ba su fito sosai ba wannan karan shugaban jam'iyyar hamayya raila odinga ya umarci magoya bayansa su kaurace wa zaben bayan da aka yi watsi da bukatar da ya gabatar ta neman canza jami'an hukumar zaɓe. Shugaba Uhuru Kenyatta wanda ya lashe zaben farko da kotun kolin ƙasar ta soke ya faɗa cewa kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar suna zaune lafiya kuma sun fita kuri'a. Kaɗa kuri'a. ya ce ana buƙatar mutunta shawarar waɗanda suka gwammace ƙauracewa zaben da kuma waɗanda suka gudanar da zaɓe. jami'an tsaron amurka sun yi wa kwamitin ayyukan soji na majalisar dattijai bayani yau dangane da kwantan ɓauna da ƙungiyar isis ta yi a niger farkon wannan watan da ya yi sanadiyar kashe sojojin amurka guda hudu robert karen mataimakin sakataren ma'aikatar tsaron amurka kan harkokin tsaron ƙasa da ƙasa da jami'in mayakan sama manjo janar alhat elton mataimakin daraktan ayyuka na musamman da kuma dakile ayyukan ta'addanci sun ba da bahasi dangane da musayar wutar da aka yi ranar hudu ga watan oktoba a wannan zama da ba za a ba manema labarai damar sauraro ba ana binciken jami'an tsaro dangane da harin da aka kai a kusa da kan iyakan nijar da mali da ya yi sanadiyar rasa rayukan sojoji hudu dukansu daga rundunar sojan amurka ta musamman yayin da ake gudanar da binciken 'yan majalisa da dama sun bayyana mamakin jin cewa an girki dakarun amurka kimanin dubu ɗaya a ƙasar da ke afirka ta yamma suka kuma ce ba su fahimci ainihin aikin da dakarun suke gudanarwa a wurin ba jiya shugaba donald trump ya bayyana cewa bai ba da izini musamman a gudanar da aikin soja a nijar ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya taɓo muhimman batutuwa masu sarƙaƙiya da dama yayin ziyararsa da nufin sake tsinduma wato tsinduma cikin rudani a afghanistan kada a sake tsinduma cikin rudami da kwantar da hankali tsakanin kurdawa da iraki da zai ba kungiyar is damar sake farfadowa da kuma mai da iran saniyar ware iyaka iyawa an yi wa kyakkyawar tarba a afghanistan da kuma india inda gwamnatin shugaba trump take kokarin ƙara dankon zumunci a cikin tsare-tsaren gwamnatin a yankin irin tarbar da aka yi masa ta bambanta a Pakistan da ke fuskantar ƙarin matsin lamba ta shawo kan masu tsatsauran ra'ayi da kuma hana su mafaka. Ziyarar ta ƙasashe shida manuniya ce kan irin ƙalubalen harkokin diflomasiya da Washington ke fuskanta da kuma irin haɗarin da ke tattare da tunkarar su fuska da fuska. Shugaban ƙasa Afghanistan sharaf Ghani ya gana da tilasan wanda ba a sanar da ziyarar tasa kafin isassa wurin ba a sansanin mayakan sama da ke Bagram. inda suka tattauna kan yadda za a shawo kan hare-haren kungiyar taliban da ya haifar da abin da jami'an tsaron amurka suka bayyana a matsayin wanda ya cije yau ake kyautata zaton za a fitar da rukunin ƙarshe na bayanan da suka shafi kisan gillar shugaban ƙasar amurka john f kennedy da mai yiwuwa ya kara haske kan lamarin da ya tada hankalin al'umma da ƙwararru kan kisan tsohon shugaban. labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla bari mu fara daga kasar ghana inda ministan harkokin zango honorable abubakar boniface ya suma ran gadi domin magance matsalolin da mazauna zango ke fuskanta daga accra ga redwan abbas da ƙarin bayani Ministan harkokin zango ya soma rangadin zangonnin babban birnin Accra. Ministan na zango Honorable Abubakar Boniface ya kaddamar da soma rangadin babban jiha Accra ya kuwa bayyana cewar tun bayan rantsar da shi a matsayin minista ya rinka kewayawa yana saduwa da sarakuna da limaman zango don samun hanyar da za a fito wa matsalar 'yan zango. Ya ce ya yi rangadin jihohi tara yanzu ne zai soma Accra. Honorable Abubakar Sadiq Boniface ya yi tsoka lokaci ga gwamnatocin da sun ka gabata cewar babu wani abin kirkit da sun ka kulla wa 'yan zango sun maishe da zango tamkar fatanya in an yi noma da ita an gama sai a rataye to amma gwamnatin nana da dan kuf ado ta sha alwashin za ta yi wa 'yan zango abin da zai sa a rinka tunawa da ita har illa masha allahu sa'an nan ya kara da cewar kuɗi sidi miliyan 280 da gwamnati ta ware na gidauniyar raya zango ne ba kuɗi da za a ajiye a ce ba ne kudin ayyukan ci gaban zanganin ne ya dai gargaɗi 'yan zango su canza salon su domin siyasa kamar farauta ce kowa ya yi kamo gida zai kawo ya ce siyasa da wasu ya cikin aminci mu gane siyasa ya zo kama wasa ne yau na samu ta fadi na cije da kai gobe ba ni kai ne ka tuna da ni ba ka tuna da ni ba abin da ne maka ka amare shi. Ya kuma gargaɗi al'umman zango a zage damtse a ƙara da dukufa bisa neman ilimi. a ƙarshe ya ce yau gwamnatin don kwa akufa ado ta bayar da ilimi kyauta ga kuma zango development fund na tattari da scholarship wato takardar ci gaba da neman ilimi malam abdul jabbar na masallacin unguwar adarawa a fadama ga irin bayanin da yake dangane da yadda ya ji wannan taro gaskiya saboda allah wannan ni ke abubakar bonifis jawabi dai wanda yi labaru wanda yi tarihi wanda ya basuwa aini da yi tarihin hausawa tun asilin tun can salga har na nan ga kumashi har na akara wannan tarihi da ya kare ni sai ni ce a ta zane wani na matare ne ya ce min saurara akwai sauran magana amma maganganu masu ma'ana waɗanda sun ka mutane waɗanda sun ka al'umma wallahi tallahi wannan bawan Allah Allah ya saka mai alheri gaskiya Boniface ya san tarihi gaskiya Boniface ya san labarin Hausawa ya san tarihin Hausawa wassalamu alaikum Abdul Jabbar Abubakar na ibin masallacin adarawan fadama daga fadama ministan zai shiga sauran zangonni kamar sabon zango zangolin ni'ima shukura alhamdu madina da dai sauransu ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana kuma Dalla a gaida Ridwan Abbas. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin manoma da makiyaya da sarakan gargajiya tare da masana dokoki kan harkar noma da kiwo suka yi wata ganawa domin shawo kan matsalolin da ke ciwa manoman tuwa ƙwarya. Daga jamhuriyar Nijar ga tamar abari da ƙarin bayani. Wani kwamiti da ofishin ministan gidan gona ta girka ya shirya haduwar don a yi tsare-tsaren babban taron da zai hada manoma da makiyaya don samo bakin zaren matsalolinsu. Madam Hima Fatumatu mamba ce ta kungiyar 'yan karkara ta yi karin haske kan dalilan wannan haduwa. Wanga kwamiti don a yi tsare-tsare wani babban muhawara da za mu yi watan Disamba ita shine Les Etats Generaux sur le Foncier. Kawai duk abun da ƙasa da karkara da itace da ruwa da ake amfani da su ana samun matsala cikinsu aka ce mu diba mu gani kakane za a hiddu duk matsalolin ga a hidda su kuma a nemo musu magani don kowa ya zamna mu zamna tare makiyaya da manoma da mata da maza da kowa da kowa ka su samu matsalar ƙasa a yi abinci da isasshe don a hidda a kore yunwa ta cikin abin ga kasar nishar za a iya cewa faduwa ta zo daidai da zama da mahalarta taron suka amaye abubuwan da ke ci musu tuwo a kwarya to matsalolin su da yawa mutanen difa suka kawo wani wuri da aka ba ma waɗansu larabai muri kuma aka ba su hamma shekara ɗari ba goma akata ɗari da hamsin oroji bugau na haɗaɗɗiyar ƙungiyar maki yayana Rufen daga Maradi cewa yayi babbar matsalar duk ta taso ne daga rashin aiki da dokoki. Matsaloli ne wanda yana nan ga cimu na tuwo a ƙuriya cikin hilayen kiwo da hilayen sarruwa na dabbobi da burtulla ba kowane macaya muke gamu da su wannan sai gwamnati. Gwamnati na ikirarin ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar. To ko ta yaya ne ɗan Nijar ɗin zai gani a ƙas? Waɗanga matsaloli da muka kawo su a gyara su. inda ana son haka nan in ba haka nan ba kuma wannan yan nijar ke da yan nijar ba a iya samu resulta da ake so tamara abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar to madalla a gaida tamar abari to kafin mu huɗa layin wayar mu bari mu dan shakata da wannan Zai yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumadala mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Waki magana daga Nijar? Eh, kana magana Alhaji Sani mai kasance jamhuriyar Nijar jihar Tawa birnin Kwani. To muna sauraron ka. Na'am. Wato ni bisa ga ra'ayina hmm. akan abin da ya shahi waɗannan matsaloli na zan tambayi eh, kamar mai girma minista bisa waɗannan abubuwa a matsayi na ɗan ƙasa da yake kamar bisa faraji zan magana wancan da an kace za a yi ma kamar wanda ya zan babu yana da dukiya. amma sun ce doka sun iske ta ne damun tun lokacin kunci wato ba a zayyana ta ba ne to ni zai hana su bar sauri sun ka gane ta tun da ba su sun kawar zaba sun ka iske ta ba tambaya na wanda gare ni da don inda tana da alheri ko tana ka alheri ko tana ka kwanci hankali waɗannan da suka gabace su kisa sai sun yi ta yi don kowa tsosan shi ke kasa shi ta ci gaba da yadda suka ga an bar ta kenan an yi nazari can gaba na gaban su sun gaba ta yi ne kisa sun ka ba su yi aiki da ita ba don haka ni yanzu a gani na me yasa su za su ko ta su yi aiki da ita ko da ana cikin jin daɗi ba le yanzu lamurra sun san sun kazan kuma mutane sun sa abin da ake cikin yanzu wannan shine tambaya ta bisa ga wannan to madalla Allah sa waɗanda aka yi tambaya domin su sun ji bari mu garza zuwa oyo oyo wake magana daga oyo alayi ibrahim alayi kai allah ba oyo state oyo state oyo local government To muna sauraron ka. Dama abin da ka ba yan uwa na shawara dangane da babu Buhari da kuskata su yawan cewa ya yi kaza ya yi kaza magana kana ji na saurara ka ji saurara ka ji yau muna magana ne saurara ka eh? ji muna magana ne akan akan jamhuriyar Nijar sabuwar eh, dokar da ainihin gwamnatin kasar ta kudura aniyar yi magaran bawul akan dokokin haraji wanda suka hada eh, da sa haraji akan kudin gado shi muke magana akai ba magana baba har muke yau ba eh ok to kowa da mutumin da irin korafin da ka damu to eh, in Allah ya kai magana kan wannan bari mu garzaya mu koma nijar kuma mun samu kira daga Nijar. ba ke magana daga Nijar? to eh eh ni sunana eh shigo timogo harin hula eh, nan nan kwani mu abinda muke son a bisa ta eh, wanga dokoki da suka ɗauka matakan da suka ɗauka bisa sabon harajin da suka so shi hmm. abin da ya kamata shi gwamnati duk lokacin da ya kamata to kamar dai shina zargin kai na ya kamata ka hito waje ka faɗa ma al'umma abin da ya kusa har su waye kansu in sun waye kansu ka ba da su to lokacin na ana samun maita amma in ba zargin ka bai yiwa na ka hito da su haka karab ka ɗauki mataki ka ce mutane su da shi babu dokar duniya wadda ba ta tafiya da rayuwar al'umma in an ka sai bisa wannan abu to za a samu matsala duk gwamnatin daga gaida ta shi na zargin kanshi ko kuwa yana hargabar kanta bai so shi to waje shi faɗi gaskiya ga abin da ya kumsa samu ra'ayin mutane ya samu goyon bayan mutane to wallahi wallahi ta yadda ba za ta ba mu wata haka nan mu ya so su doki kura da politiki su haɗa mutane ga abin da ya kumsa ga dalilai ga dalilai har su samu amsa da kira da raidar al'umma in ba haka nan ba to an saba ma constitution duk gaba duk abu ana so a yi sulhu a yi concertation da su gare shi kamin a tabbatar da doka. To malalla mun gode bari mu dawo Najeriya Kaduna daga wake magana da Kaduna. sunana ibrahim alaramma da cikin kaduna to muna jin ka ni wannan doka da makwabtanmu 'yan niger eh, hukuma take so ta kafa hmm. zan iya cewa kamar ba a yi tunani yadda ya kamata ba a ƙasar niger ƙasa ce wanda take da addini da kuma al'ada to duk dokan da za a yi wanda ya saba addini to bai kamata a ke a zo a ba mu wannan a jiha wannan gari ga baki ɗaya ba na iyaka da yin za mu jira su 'yan majalisa mu ga me za su ce akan wannan dokan za su yarda da ita a kafa ko ba za su yarda ba amma dai kiran da nake da shi ga 'yan nijar su kwantar da hankali su wannan doka ta saba ma dokan allah ba za ta taɓa yin tasiri ba to ma da lamun gode bari mu koma jamhuriyar nijar waki magana daga nijar na nijar kana ji na kana eh ina jin ka to biya sunan malamin yawa a jamfore Niger wani to muna jin sauraron ka yanzu eh eh muna sauraron ka ci gaba eh, yanzu abin da nake so wani ƙarin da gwamnati ma haraji ko da shi shi aza abin da aka bada shi ya san halin talaka suka ciki ko ba san da suke zuwa shi ina arzikin da aka gare mu kasar ga shi ba a wanda shi bai ita ba muna da mai wani iranian muna da gawai muna da zinariya shin duk kasashen afirka ba su ba su kama su ba shin ci wani arziki bai ce ta an matsa mutar ta an mai talakawa to don allah a yi tsoron allah a tsere tsoron ga abu a shawa mun laya haka nan na gode to madalla to sai kuma wake kan layi yanzu daga ina mai kake kira daga kan ba to na kan ba muna sauraron ka eh, da wannan wannan dokar za a yi eh za a taimaka ma yan Nijar gaske wato a ganin ka dokar za ta taimaka musu sosai sosai insha Allah to madalla mun gode da jin naka ra'ayin sai kuma bari mu ƙara garzaya jamhuriyar Nijar wake magana daga Nijar wato ni dai ne da sake dawowa bisa da shawarar da zan ba mai girma alhaji mamman sani mai kaset to ka sake dawowa mai kaset to ta gare mu kamar dan bayanin mu yace ni zai sa ba a iya sa majalisar shawara ta ba da shawara mai karhi tunda in matsaloli ne na kuɗi gare mu Nijar to muna da kuma hanyoyin kuɗi hanyoyin nan na kuɗi misali yanzu ai mai gare mu amma an gino mana an ce bashi aka biya mu ba mu gama bayanai ba to waɗanda muka yi yarjejeniyar na shawara ta a ƙara musu lokaci saboda mu muna da matsala sai mu tankwafe matsalar mu radda mun kwalwale daga wata matsala sai a ba su abin su da baci musu za a ba kuma wannan yana ganin arziki ne na ƙasa wanda su so kan sun bido su ne ba karewa zai yi ba sai su ɗaga mu da ƙafa sai sana kai huta abin na a ɗebo a ba su don bukatar mu ta daya tun da harka ce ta gwamnati yaƙi yaƙi ya sha mata kai nan ne suke son samu kuɗi ta kashe waɗannan lamura. to madalla bari mu koma taraba ke magana daga taraba. Mala Ibrahim ne daga Taraba. To muna sauraron ka. To ya kamata hukumomi dai su ji tsoron Allah wannan dokan da ya kamata a duba da inda ya kamata a yi zai yi kyau. Mm. Mm, shine wannan abun ya saba dokan Allah. To madalla mun gode kwarai da gaske sai kuma akwai wakikan kan yanzu ba har yanzu mutu. a ci gaba da gwadawa a gani ko za a same mu to ok mun sake samun kira daga Nijar waki magana daga Nijar yawa eh hayo da eh jiwa tufa guda waran hulla to wanda mun kira da su Nijar ki ga akwai arziki amma arzikin na abba a unhani da shi cikin hanyar gaskiya ce kamu cikin ga matsala shi ya kamu cikin matsala muna kira ga dikatoci su yi anniya shekarar bana wajen damuna mun haɗi ba mu same ta da kyau ba muna kira gare su san mu tabbata talauci ya kato da cikin kasar ga duk dokokin da za su san da cewa sun dauko alkawali ga mutanen eh, karkara mutanen karkara za su gani ba son rai ba hmm. sai an ya da kansu mu ya so abin da ya zama wani abu tseri bisa wanga fasalin kuɗi da suka so ɗauki matakoki mu ya kira gare su sun ɗauko alkawali kira ga mutanen karkara to su san da cewa suna suka eh, wukuta ba abin so rai za a yi ba. To bari mu taka maka burki nan zamanin mu dauki kiran mu na karshe daga Niger. Wake magana daga Niger? Ana magana da Ibrahim ne daga Santaga Jihar Niger Najeriya. To muna sauraron ka. Da gaskiya ya kamata shugabanni su rika tsaya abin da su yi su rika dubawa. Da abin da ya saba dokar musulunci ya kamata ya kamata su yi su. to madalla mun gode kwarai da gaske daga Niger. To nan za mu dakata da ɗaukar wayoyin naku kuma sai kuma Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu da wani sabon maudu'in. Har yanzu da ana tare. Wasanni a takaice. masu ruwa da tsakiya sha'anin wasanni a najeriya sun goyi bayan yunkurin majalisar wakilan kasar na kafa wata gidauniyar tallafawa ci gaban wasanni ta ƙasa domin karfafawa bangaren masu zaman kansu ɗaukar nauyin wasanni a najeriya sun kuwa bayyana goyon bayan nasu ne a wani taron jin ra'ayoyin jama'a dangane da wani kudurin doka akan wasanni uku da ya hada da kudurin kafa dokar da za ta samar da shugabannin gudanarwa na wasanni dan majalisar da ya gabatar da kudurin abubakar amuda ya ce idan aka samar da dokar za ta samar da kudaden shiga ga wasanni daga kamfanonin da ke kasar amma da ya ce dokar za ta kuma samar da kariya ga hukumar wasanni ta kasa ta kuma takaita tankiyar da ake samu tsakanin hukumar da ofishin ministan wasanni ƙungiyar ƙwallon kafar al'ahali ta kasar masar ta sha ƙasa a yunkurin da ta yi na samun dama ga makallata dubu saba'in su halarci wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon kafar zakarun nahiyar afirka wadda za a fafata ranar asabar a birnin alexandria ma'aikatar lamuran cikin gidan kasar ta masar ta ki amincewa da 'yan kallo fiye da dubu hamsin a wasan wanda al'ahali din za ta fafata da kungiyar wider casablanca ta kasar morocco mafi akasarin wasannin da aka buga a kasar ta masar an buga su ne ba tare da 'yan kallo ba a 'yan shekarun nan saboda dalilan tsaro an dakatar da shugabar hukumar kwallon kasar saliyo isha johnson daga mukaminta a daidai lokacin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar take bincike a kan zarge-zargen da ake mata matakin wanda kwamitin zartaswa na hukumar ya ɗauka ya kuma haɗa har da babban sakataren hukumar christopher kamara babban kocin kungiyar swansea ta ingila paul clement ya musanta cewa akwai baraka a kungiyar jim kaɗan bayan samun nasara har sau biyu a wasannin gasar premier yanzu haka dai kungiyar ta fice daga ajin faduwa daga gasar tare da bambancin yawan kwallaye to amma fa tana fama da rashin wasu 'yan wasanta saboda raunuka da suka ji murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ‘Yan tadda birnin Rakka da dakarun ƙasar Siriya suka yi wanda aka fi sani da SDF a takaice ƙarƙashin jagorancin Amurka da rundunar gamayyar yaƙi da ISIS wani abin tarihi ne a yaƙi da ‘yan ta'addan da suke ikirarin fin ƙarfin kowa. A ranakun ƙarshe na yaƙin mai matuƙar wahala na birnin birnin da isis ta yi ikirarin zama helkwatarta ta kalifanci ɗaruruwan dakarun isis sun aje makamansu tare da bada kansu ga sdf wanda ya kawo ƙarshen shekarun da isis ta kwashe tana azabtarwa da cizgunawa ga jama'ar birnin sanarwar da kwamandan haɗin gwiwa na musamman ya yi ta samun nasara lieutenant general paul funk ya nuna cewa rakka gidan yari ce mai ƙarfi da isis ta yi amfani da ita a yayin da suka mamaye birnin terrorists operated with impunity and stunned the civilized world 'Yan ta'addan sun yi amfani da hukunce-hukunce masu tsanani da ƙasƙantar da jama'a musamman ta hanyar nuna azabtarwa ta nunawa a talabijin tare da kisan mutane masu yawa da sauran munanan ayyukan da ba za a iya faɗar su ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a cikin wani jawabinsa cewa yayin da SDF da kuma dakarun haɗin gwiwa suke ƙoƙarin ganin sun kakkaɓe ƙungiyar ta ISIS da ta rage a Siriya. Wani sabon tsari na nan tafe inda Amurka da ƙawayenta suke aikin ƙoƙarin wanzar da dawwamammen zaman lafiya tare da ba da agaji ga yankin da aka kubutar da su daga hannun 'yan ta'addan. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nord, ta yi bayanin cewa abubuwan da za a bai wa fifiko za su hada da samar da tallafin jin kai wanda ake bukata domin mutanen da suka rasa mazaunansu a yankin da kuma 'yan gudun hijira da suka gudu daga birnin da kewayensa. clearing the explosive remnants of war, such as IEDs and mines, from critical infrastructure such as hospitals, roads, and schools. yaƙi irin su IEDs da aka haƙa rami aka rufe su, da kuma gine-gine masu muhimmanci da suka da asibitoci, hanyoyi da kuma makarantu, tallafawa wajen da tsaro, sake asasa hanyoyin samar da ruwan sha, da lantarki da kuma harkokin lafiya, gyaran ma'aikatu da kuma tallata dawowar harkokin yau da gobe da ƙirƙirar yanayin da zai sa 'yan Siriya su koma gida cikin kwanciyar hankali. Ta ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da ƙoƙarin tallafawa jami'an yankin ta wajen aiki da su, misali Rakka Civil Council, da kuma yunƙurinsu na ɗaukar nauyin tsaro bayan 'yanci da tafiyar da gwamnati da yarjejeniyar cewa su wakilai ne masu tasiri a idanun mutanen da suka shugabanta. Kamar yadda sakatare Tillerson ke cewa, haka kuma Amurka za ta buƙaci warware rikice-rikicen da ke faɗin Siriya da rage tashin hankali, wanda zai baiwa Amurka dama ita da ƙawayenta da sauran abokanan aikinta su mai da hankali sosai wajen ciyar da yunkurin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da diflomasiyya. a shirye-shiryen ayyukan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba biyu biyu biyar hudu wanda ake ƙoƙarin taɓa 'yan siyasa na gaskiya domin waɗanda za su martaba waɗannan sauyi ta buƙatar al'ummar siriya Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla wanda kuma ya kawo mu ga labaru amma wannan karan a takaice. al'ummar ƙasar kenya sun kada kuri'a yau a zaben shugaban ƙasa karo na biyu ko da yake masu kada kuri'a ba su fita sosai ba kamar zaben da aka gudanar ranar takwas ga watan agusta yayin da ake zanga-zanga a wurare da dama 'yan hamayya kuma suka fi inda 'yan hamayya suka fi karfi aka tuttura wato jami'an tsaro domin da ci gaba da zaɓe lamura dai sun sauya a zaben shugaban ƙasar da ake gudanarwa karo na biyu ba kamar yadda suke a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar da farko ba sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya taɓo muhimman batutuwa masu sarƙaƙiya da dama yayin ziyararsa da nufin ganin ba a sake tsinduma cikin rudami a afghanistan ba da samun fahimtar juna tsakanin kurdawa da iraki da zai hana kungiyar is damar sake farfadowa da kuma mai da iran saniyar ware iyaka iyawa an yi wa tilasan kyakkyawar tarba a afghanistan da kuma india inda gwamnatin shugaba trump take kokarin ƙara dankon zumunci a cikin tsare-tsaren gwamnatin a wannan yankin jami'an tsaron Amurka sun yi wa kwamitin ayyukan soji na Majalisar Dattijai bayanai yau dangane da kwantan bauna da kungiyar IS ta yi a Nijar farkon wannan watan da ya sanadiyar kashe sojojin Amurka hudu. tuma da lada ta tun labarin mu kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma miss julie lesis gresham da ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu yau mr cedric ni ibrahim jarmai ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum